yau laraba 17 ga watan ramadan ijar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da bakwai daidai da 22 ga watan jun shekara ta 2016 a ci gaba da karatun littafin alkaulin nabi fi ru'an nabi allati ra'aha aw awwalaha na abu muhammad muhammad bin insan farhad allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi a yau za mu tashi arru'uya alhamisa ashar mabarkin da annabi ya na goma sha biyar hadisi ikhtisamil mala'il a'ala akwai hadisin da ya shahara da taken tattaunawa da manya-manyan mala'iku na kusa da allah suka yi wanda ba kowa ya ba da labarin wannan tattaunawa na mala'iku ba sai shi allah da kanshi an gani allah da kanshi ne ba da labari malai ce an ibina abbasin radiyallahu anhu ma daga abdullahi dan abbas allah madaukin sarki ya kara masa yadda ya ce ƙwala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce a tanin lailatar rabbi tabaraka wa ta'ala ya ce a daren jiya allah madaukakin sarki ne ya zo min fi ahsani suratin a cikin sura mafi kyau an gani a cikin sura mafi kyau allah maɗaukin sarki ya zo ma annabi faƙala ya muhammad da allah ya zo sai ya ce ya muhammad hal ta tadari fi mai ya mala'ul a'ala ka san abin da ya sa waɗannan manyan mala'iku suke wannan jayayya da bayayyeniyar hujja a tsakaninsu ƙultula annabi ya ce ni ko ban sani ba fawada a ho baina katifayya annabi ya ce sai allah ya ɗaura hannun shi a tsakanin kafaɗuna hatta wajattu bardaha baina sadayayya ya ce har sai da na ji sanyin wannan hannu na allah a tsakanin kirjina ta baya na ya dafa baya in ji annaba haka kuma sai da ji sanyin hannun a kirjin shi nan fa'alimtu ma fi samawati wa ma fil art ya ce wannan kawai sai na ji duk abin da ke cikin ƙasa da abin da ke sama ma na sani allah na dafa shi sai kawai allah ya kinsa mai sanin duk abin da ke cikin samai da ƙasai gaba ɗaya ya sani faƙala ya muhammad sai allah ce ya muhammad hal ta dare fi mai yaktasimul mala'ul a'ala ka san abin da ya sa manyan mala'iku da suke sama suke husuma suke tattaunawa suke bayayye niyan hujjoji a tsakaninsu a ai wannan tambaya aka yi mai ɗazu ko kafin a ɗaura mai hannu a jiki ko to yanzu an ɗaura hannun sai ji ya san duk abin da ke cikin sama da ƙasa to yanzu an mai tambaya kultun na'am sai annabi ce ya sani fil kafarati wadarajati su mala'ikun suna saɓani ne akan abubuwan da ke kankare zunubai da kuma abubuwan da ke ɗaga darajan bawa kan wannan suke musu me da menene in bawa ya yi allah zai kankare mai zunuban shi sannan da me da menene in bawa ya yi allah maɗaukin sarki zai ɗaga mai darajan shi wannan ne mala'ikun wannan ya ce kaza ne wancan ya ce kaza ne wannan ya ce kaza ne wancan ya ce kaza ne wal annabi ya ce abubuwan da suke daga cikin ababen da ake kankare zunuban bawa al masajidi shine zama a masallaci da salawati bayan ƙare salloli yanzu ba mun zo nan mun yi sallah azhar ba yanzu ba mun zauna a masallaci kafin la'asar ba to wannan zaman da muka yi yana kankare mana duk mu ne da muke da su idan muka zo da magariba muka zauna zuwa isha'i haka ina fatan mun gane in muka zo daga la'asar muka zauna har zuwa magariba haka za ta kankare zunubanmu ne za ta kankare su an fahimci wannan wal mashiyu alal aqdami ilal jama'at haka mutum ya taso a kafa ya taho sallan jami'i shi ma wani yana kankare mai zunuban shi an gane yanzu daga gida ba kina tahowa ki zo masallaci sallah ba to duk zunuban ki wannan taho wanda kike ana kankare maki zunubai wanda ya hau keke ko ya hau mashin ko ya hau mota bai da wannan saboda hadisin ya ce almashiyu alal akada tafiya a ƙasa an gani kada baki ce gidanku yana tudun wada ko za ki zo daga tukur-tukur ko za ki taso daga gelle su ki ce za ki tako a ƙasa saboda wannan a ki hawo motanki gano wannan da kyau ko daga san daga inda kike fake zuwa ki shigo to sai ki samu wannan su kuma waɗanda za su taso daga ai falala falala ne kin ga su da ba su da mota ba su da kaza sai su taku a ƙasa wata ai ma na fef take hawowa eh wata daga hanwa za ta taho ta hawo babur to kaga yanzu wannan taho wanda za su yi kaga daga can wajen sun mora daɗin tafiya ko to daga inda aka sauke su zuwa su ƙaro so nan wajen sa samu ladan kun gano wannan da kyau ko amma tahowa kan abin hawa ba wannan akwai lokacin da muka tattauna da wasu malamai da suke karantarwa akan wannan a hadisi annabi ya ce mutum ya zai tako daga gida zuwa masallaci duk inda ya taka da kafan shi na dama za a rubuta mai lada ɗaukaka darajar shi in ya taka da kafan shi na hagu za a kankare mai zunubi sai na ce to wannan yana nufin wanda ya tako a ƙasa ne bai nufin wanda ya hau abin hawa sai suka ce a ai wanda ya hau abin hawa kaga ai ya sai mota ko ya sai mashin ko ya sai keke mai yiwa ya zuba mai mai yiwa akwai hidimomi da yi wanda ya kamata ya samu wancan falalan na ce duk annabi ya san haka amma bai faɗi falalan game da doki ko alfadari ko jaki ba ai ya san waɗannan abubuwan kuma sai ya ce kafan dama kafan hagu yanzu nuna man kafan dama a mota da kafan hagu a mota da wannan ta taka wannan za ta ɗage sannan wannan ta taka nuna man a mashin ka nuna man a keke akwai to haka to sai ga wannan ruwayan sai ta zo sai ta raba gaddama ta ce wal mashiyu alal akadami tafiya da kafa ilal jama'at shi kuma zuwa sallan jam'i wa isbagul wudu'i fil makarihi da kuma cika alola a lokacin da mutane ke kin taɓa ruwa shine lokacin lokacin sanyi kun gane lokacin sanyi sau da dama ba kowa ne yake iya daurewa ya taɓa ruwa yayin yin alola ba kowa yana ɗar-ɗar da irin sanyin da zai ji to ba zai ƙoƙarin ya taɓa ruwan ba ƙala sai allah ya ce sadakta ya muhammad kayi gaskiya abinda suke jayayya da faɗin darajojin kenan kuma waɗannan su ne wa man fa'ala zalika asha bi khairin wa mata bi khairin duk wanda yake waɗannan abubuwan zai rayu a cikin alkhairi kuma zai mutu cikin alkhairi to dokin ji buru su kenan an gane inda da yawa aka baro mata a tasha kenan ga mata ba zuwa sallan jami'i amma alherin allah mafi yawancinku suna zuwa sallan isha'i kuma a sallan ashan da su ana zuwa sallan tahajjud muna fatan allah ya saka ku daga cikin wannan akwai masu ƙoƙari da suke ƙoƙarin zuwa sallan jam'i an gane in kin zo ya yi in kin zauna a gida kin yi sallah yi ina fatan mun gane wannan idan wannan kwaɗayin ya zaburo da ke ya zo da ke to ba matsala matan annabi da sauran matan sabe suna zuwa masallaci duk da kuma falalan sallah a gida da annabi ya faɗa cewa duk wacce ta yi sallah a gida to kamar ta yi sallah a masallacin annabi ne kin ji kuma wani daraja da annabi da kanshi ya faɗa to amma still kuma ya ce in ta ce za ta zo masallacin ma ga doka kar a hana ta ƙa'ida sai ce wal ta filat ke kuma in za ki fito ki fito kake sa dare wata fahimtar bulbulo shi tun tana kan kwanan can na junction din shigowa maguma kana nan kana jin shi ke idan ta sa turare ita a dole gagayu duk wanda ya ji ƙanshin turarenta sai an rubuta mata zunubin fasikanci ina ganin a jiya ne ko a shekaran jiya mun yi bayanin irin yadda ya kamata ki rika amfani da turare ko allah maɗaukin sarki ya taimake mu wa min malai ce wa kane min sai Allah ce wa kane min khati'atihi ka yawma waladatuhu ummuhu kuma wannan mutum zai zama gane da zunuban shi kamar yau uwar shi ta haife shi Allah zai kankare mai zunuban shi kaf zai tashi bai da zunubi ko daya haka zai zauna lafiya lo abin da mutum zai an gane yanzu abin takaici nan muke zama karatu tsakanin magariba da isha'i za ga mutane ba abin da ya dame su wani zai zo karatun amma yana nan a waje bai zauna a masallacin ba wani ba zai taso daga gida ya zo ya sallan jam'i ba ba abin da ya dame shi in matan ta dame shi da magana sai ce ko anan ma na yayi har <laughs> ya kake bai yi ba ko kun gane wannan da kyau ko sai ce wani malami ya gaya mashi an gaya maka Allah ya turo ka kai aiki da maganan malamai ne koko da maganan annabi shi annabi hannufin ya yi ma ya sa wani ya sallah shi ya bi gida gida duk inda ya ga kato bai zo sallah bai kona gidan kun gane ko ba ku san hadisin ba amma yanzu karti nawa ne ba sa sallah shi yasa gashi nan Allah madaukin sarki bai sa annabi ya kona gidajen ba amma gashi nan talauci na kona mu a gidanku in akwai yaron da ya balaga bai zuwa sallan jam'i ya saka ku cikin matsala na gaya muku ya saka ku cikin matsala wato yana cin arzikin allah ba zai bauta ma allah ba ko to jiki magayi in akwai wata balaga a gidan iri da mu zo ta yin sallan jam'i a ta yin sallah kan lokaci ta saka gidan cikin matsala za ku ga matsaloli na ta faruwa ku rasa gane menene matsalar amma kuma sai ku je gidan kafirai sai ku ga kafirai suna rayuwa hankali kwance su kuma ba sa sallan ballantana ma kan lokaci ma lafiya a so na ana tara musu bala'in ne sai sun gama gaba ɗaya an haɗa alahira jiki magayi za ku ji tsoron allah a riƙa yin sallah a riƙa fitowa cikin jam'i in ya samu sannan lokacin sallah na yi ko me kike yi ki bari ki je ki sallah gano wannan yake sallah irin wannan magana ne malamai suke yi sai student a cikin makarantu sai su fahimci kuskure tana lectures an kira sallah sai ce to an ce mu fita mai sallah a ya danganta yanzu kina cikin wani uziri da zai sa ko ki jam'u ta akhir ko ki jam'u ta kadin sai ki bari in kin fito lectures akwai sauran lokaci sai ki sallah mun gano wannan da kyau na iya tuna a nan poli lokacin makarantar tana kas kamar da zama poli farko-farkon 90s akwai wani daga cikin ustazai irin wannan shi sai da ya zama malakcirorin poli a lokacin matsala lokacin su mr dg yana na poli yaran su su mr duniya da su kajak ne kowa ne lokacin sallah kawai ana kiran sallah kawai da daduman shi yake zuwa da alolan shi ba zai fita lakcin ba kawai zai miƙe ne kawai fida in masalla in ajin yana kallon gabas ne ya kalli malam kawai kabbar da sallan shi kawai sallan shi an gama salamu alaikum kuma gefe suka gaji sai ce to sun ba da break na minti goma <laughs> sauri a ji a yi sallah a dawo duk yadda muka nemi mu nuna mashi ce ina ce ba ku san Allah a lokacin ni ne ladan a wannan masallacin na poli kafin a rushe shi na gaban white house nan ni ne chief ladan ana na ake daga matsayina na zama na'ibin liman har na zo na zama limami a wajen ana nan ana nan a haka kun gano wannan da kyau ku shekarun da dama <laughs> kun gano wannan da kyau ku shine malam albani yake ba mu labari a kasan maka an taba samu haka a madina shi kuma wani ɗalibi ne a jami'atul islamiyya ya karanta hadisi annabi ya ce na fa inna shayatina la ta ƙilu ku riƙa baccin rana shaidanu ba sa baccin rana to idan ana lectures sha biyu na yi kawai sai daga murya ce ƙilu fa <laughs> shaidi na la ta ƙilu sai kuma can bayan aji kawai zai kwance shi <laughs> gani hadisi ne da ya karanta kuma su malaman na garin annabi ne ba dama su saba hadisi <laughs> gani shi ya kan fahimtar shi ne ƙilu kawai a tsaye da lakcan nan ai me ai bacci kawai ba inna shi ya tsina la ta ƙilu da ya danganta ne irin wannan ne sai ce to ka zo da nassi ya ma'anan nassin yake ya annabi ya fahimci nassin ya aiki da shi ya sabe suka fahimci nasin ya malaman farko suka fassara nassin sai mutum ya zo da nasi umumi ya gama kanto nassin zai ci to in kun lura nan yana kaga shi ke ba nassin ma'ana mutazalanci kenan zai batar da ku kenan gane wannan da kyau wannan ba daidai ba ne kawo ba da dama da sai a nuna wa mutane yadda za su yi su allah ya sa mu dace wa ya muhammad sai ce ya muhammad idan sallaita faƙul duk sanda ka zo za ka yi sallah to ka ce allahumma inni as'aluka fi'ilal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamni wa tatuba alai wa idza aradta bi ibadika fitnatan faqabidni ilayka ghayra maftun wannan shine abin da annabi Allah ya karantar da shi ya rika yi abin da ke kankara zinabai duk in kika zo sallah a cikin sallan ki sai ki ce Allahumma inni as'aluka fi'ilal khairat allah ina roƙonka aikata alkhairai wa tarkal munkarat da barin miyagun abubuwa kun gani yanzu akwai wacce ta ce mata ta addu'a allah ya sa ta dina ɗaukan abin mutane dokin ji ga addu'a sau ɗauka abun hannu ba munkari ba ne yanzu ki je ki auri wani bawan allah yana can yana neman maki abinci ke kuma kin je gidan sha'ani an kama ki kin yi sata mijin barauniya ya ga takaici to wai ta ina zai fara a kawai sakin kafin zai ba wani abin da zai don ba ta bata mai suna iska ba gano wannan da kyau in kuma ɗanka ne kawai sai ka nemo gora kawai ka buge kafiri ba yanda za a yi wani ya ja maka abin kunya sai mai ta'addu'a Allah ka kintsa mana 'ya'yanmu don mai lalazi ba tarbiyyanki ba ne tarbiyyan ne da kuma mai Allah sai da addu'a in ko tarbiya ne akwai wanda ya fi annabi nuhu dan shi bai fandare ba akwai wanda ya kai annabi adam dan shi bai fandare ba da dumi-dumin saukowarsu daga aljanna aka haife su amma ku ji tsayin da yaran nan ya zo ya fesa ma annabi adam dan uwan shi ya kashe mun gano wannan da ke ku kalli dan annabi nuhu irin tsayin da ya ci gaba da tsulawa za a hallaka su an ce ya zo ya hau jirgin ruwa ya ce yaƙi ko mutum ya zo ce ni na iya rike mace to ka bi annabi nuhu da annabi lot kenan wanda ga yadda matan suka kauce kuma irin ci ba da Allah ya ta ba mu labari yana faruwa a gidan annabi fa har annabi ya ce wata ɗaya in ya haibe ne ba zai sauko ba ran nan ya sauko kwana 29 Aisha ta ce saura kwana ɗaya. kai mace kenan me sa karanci me ci ta manci tun ba ka biya can ba ko zara kwana ɗaya in ni ne na koma sai ni wata uku <laughs> mun gane amma annabi da yake shi lahi ne sai ya tsaye hadisi ya ce ke wata ai kwana da tara yake yi na daren ne yake cika talatin bayan da ya tafi ta ce wallahi na fa kosa fa kwanakin ya cika kamar yadda wata anan wajen wallahi ta kosa a gama azumin nan wallahi a kowanda ta kosa ta nan tsakuwa guda talatin ta aji kullum tana ɗaukan ɗaya tana yarwa kuma tana irga sauran wallah ko wanda ta ƙosa ko dai kila ta ba da ɗinkin wata atamfa ko wani leshi ko wani shadda don ta ƙosa to ki sa abinki yau mana <laughs> ba naki ba ne ko kuma kila saurayinta ya ce zan kawo miki wani ɗinki da baki taɓa gani ba ta nan ta ƙosa ta gani wai ɗinki da kaga sha sha sha wai ɗinki da Allah wa tarkul munkarat wa hubbal masaki Allah ka sa musan talakawa a ai ban da ku ai wallahi ban da ku ai ku mata wallahi ban da ku ai wallahi ba ku san talakawa ku wallahi masu kudi kuke so haka ne mu dai Allah ka sa mu so talakawa an ce ban da ku a Allah ka sa mu mu so talakawa a to barin bar addanin sai na zo karatu an jima sai mu yi amma yanzu talaka na zuwa neman auren ki zake da ki aure shi hmm. na lie kun gane ƙarya kike yi sai ce ina dama a ce mai ɗan kuɗin nan ne kun gane in ka je an kai in ka je neman aure an fara maka hisabi kenan me kake da shi nawa kake da shi account ɗinka kana da mota kana da gida kana da kaza to wannan ta san talaka kenan eh Allah ya kiyaye yanzu wani ustazi yana zuwa ya ce ustazi ya na ganki muta dayyina muta masika muta naƙi ba komi ya cika to ya labari da ce Allah ya kiyaye ba nan na zo ne lecture ba da ustazin nan ba ko ba nan na yi ba ban yi muku mai maiko ba duk wannan ba don kinmu da ake nemi usadai muke ta kokarin kare kanmu ba ana ta kawo nasoshi don guji tsoron allah dai ka gama tarbiyyar yarinya ga addini ga ɗabi'a komi ya ji lafiya lau kawai sai wani ya shi ko daga kaduna ko daga abuja kawai sai ya ɗauke ta ya tafi ya je shirya mata hijabi ya sa mata gele ana yin wannan ko ba a yi ah dole a ce allah ka raba mu da mai maiko akwai ma lecture da nace zan yi doya da kwai ko fanta da cake Allah sai na yi doya da kwai fanta wai saboda wulakanci wai mu ne maza akwai doya da kwai akwai fanta da cake kaga duk wannan kayan basir ne zaki da maiko doya da kwai maiko fanta da kek zaki zaki da maiko Allah ka raba mu da fitinan zaki da maiko amma Allah ka hada mu da zaki da maiko mm. Allah ya to me yasa mu zauna kauye ba kauye akwai zaki da maiko ne ai za muka shigo gari don mu waye can muka baro shanunmu a riga Allah samu dace wa hubbul masakin Allah ka so Allah ka sa mu so talakawa mm. ke ba fa san aure bane wannan na muku raha ne dan kar da je ta toto ni wani da yazo neman aure na yana da yan kuɗi ni wallahi ba na son shi talaka nike so ki a ci gidanku kuwa <laughs> da wanda yanzu zai ki ansa addini za ki duba an gane allah ya sa mu dace wa an ta firali allah ka gafarta min wata ramni ka ji kaina wata tuba alayya kuma allah in na tuba ka karba wa idza aratta bi ibadika fitna ya allah duk sanda kai nufin saukar da fitina ga bayinka qabidni ilayka allah ka anshare raina gaira maftunin ba tare da ka fitine ne ba in fitina to zai ta ɓata mutum addinin shi ta ɓata mai rayuwan shi ya mutu ya je lahira ya dimanta a wuta jama'in da muke jin daɗin nan a waye gari a ce mutum ya mutu wai ya shiga wuta ai an samu matsala Allah an samu matsala kar Allah ka sa mu fitinu na mu shiga wuta Allah ka sa aljanna muna da rabanta mm, amma kiyaye shirka wadda rajat to su kuma darajoji me ke ɗaga darajar mutum shine ifsha'us salam yada sallama yana daga cikin bala'i na 'yan bida'a da suke saka mutane a ciki shine dan uwanka musulmi sai a zo sai a hana ka an same sallama kai ta sallama wai shi wai shi ka ce mai kaza wai shi ba zai ansa sallaman ka ba bayan annabi ya ce ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani ba za ku yi imani ba sai kun so juna shin ba na sanar da ku sinadarin da zai zama sanadiyan ƙaunan junanku ba annabi ya ce yaɗa sallama ina idza huyitum da an manta da ita idza akal ladina yu'minuna bi ayati fa qul me salamun alaikum Allah ce in kun je gida fa sallimu ala ahli duk wannan duk an watsi da waɗannan ayoyi kuma ita sallama nan ba ita ce tahiyya na yan aljanna ba eh mala'iku sun shigo cikin gidan aljanna me suke faɗi salamun alaikum amma iri da mu zai ce mutum assalamu alaikum zai ce barka salamu alaikum sai sannu salamu alaikum sai ya fuskan shanu wai shi na jin haushin ka hmm. an ga wansa <laughs> ai ai ne akwai wanda ya taba sallama ya kiya asali je na kama hannun shi na kashe na riƙe malam jafar ne ya ce ma haka zan riƙe yi ya ce gaje ka riƙe hannun sai na can da na can duk sun ga kuna tare dama ba ya ce ba a tare ba to ƙarya kake muna tare ba ma faɗa muna shiri ina fatan mun gane Allah waɗauke sarki ya kiyaye ibsha'us salam ya da sallama yanzu misali ke mace za ga namiji ke mai sallama eh zaki in kuna da alaka zaki in ba ku da wata alaka sai ki rabu da shi mun gano wannan da kyau ku domin yanzu in ke budurwa ce ke ga wani kawai hanya ce mishi assalamu alaikum zai ce wa alaikum salam yana ƙara gaba zai shi ɗin ya ce son ka take yi <laughs> a shi dan matsiyaci ne abin da baki tsammani in ga kuma budurwa kace mata assalamu alaikum tana kara gaba ya ce yanzu ka dan malamin na akwai abin da yake nufi kaji wai dan saboda wulakanci wai malamin ne dan malami ha mata bala'i wai dan ustazin nan kaji a ce maka ma ustazu pool ba za a ce ba a wai me dan ustaz dan malamin nan Allah shi kyauta yasa in dai kaji sun ce maka dan malamin nan dan ustazin nan ka shiga matsala amma in kaji sun ce maka ai kai ba ustazin zalla bane to ka gode ma Allah eh haka suke cewa wai wani wai social ustaz ne ai kuma da dan iska da social ustaz da ɗaya ne mu gano wannan da kyau ko mu ustazai ne zalla mu gano wannan da kyau ko amma sai dai mu ustazai ne plus hmm, mun yadda da wannan Allah madauke zarge ya sa mu dace kazan shi ustazu shine wanda kullun kanshi na cikin randa bai ma san abin da yake yi ba to ustazu mashirmanci kenan amma annabi ne ya zo da addini wa daula amma sai mutum iri-kiri ga daula kana kallo za a ce a ah, wai ka zauna wa cikin wahalar rayuwar zamani wani a ce wai kai mai tsoron Allah ne an ki a ji tsoron Allah a wannan yanayi bayan ƙur'ani ne ya ce walatansa nasi nasibaka minar duniya wai kiri da mu muzu mutum wai ya ji daɗi a gidan shi wai ba zai ji ba kullum sai ya kai masara a nikata ko surfe babu da miyan kuka ta ji daddawa ba kifi ba nama wai shi in ya zo gidanka ya kana rayuwa hankali kwance sai ce baka da tsoron Allah baka an kya irin wannan zuhudu na yan iskan zamani <laughs> mun gano wannan da kyau an yi za mu sa riga mai kyau mai komi mai kyau amma kuma na halal ba za ce wai ka ga malami wai malami yana cin gayu to ai annabi ne ya koya mana zan zo in kawo muku hadisan cin gayu Allah ya sa mu dace shi ma gayu sunna ne wasalatu bil laili wan nasu niyam wallahi da ya halatta eh wasalatu bil laili wa it'amu ta'am da ciyar da abinci sorry ciyar da abinci har ga ba abinci sadaka ana bawa ba ne muku nasiya jiya ba sai wa salatu bin laili da sallah cikin dare wannasu niyamun mutane suna bacci ban gano wannan da kyau ko yanzu allah ya kai mu goman karshe za mu wannan gara basan mutane suna bacci mu za mu taso mu fito duka abin da za mu yi na kwana tara ne in yi yawa kwana nawa sai baɗi sai mai ƙoƙari ne a cikin gidanta ta riƙa yi ta tashi mijinta ko mijinta ya tashe ta amma wata ba abin da ya dame ta da sallan dare in ga dai sallan dare kudinta ne suka bata za ta miƙe ta roƙi allah don ta gani haka ne ko ba haka ba ne allah madauki sarki ya tsare mana imaninmu to jama'a sharhin wannan hadisi sai allah ya kai mu gobe mun dai ji annabi ya yi mafarki ko kuma a mafarkin ya gawa ya ga allah to wannan hadisi al-imam at-tirmidhi ya fitar da shi a lamba na 3233 da lamba na 3234 darimi a jiz'i na biyu shafi na 126 ahmad a lamba hadisi na 21604 an mu'az wabna abbasin albani ya inganta wannan hadisi a cikin sahihul targib a shafi na 405 da sahihul jami a shafi na 59 wa huma da wasu littattafan wanda ba na albani ba ya inganta wannan hadisi wasu malama ma sun inganta shi Allah madaukin sarki ya samu dace subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum